لله رب العالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وسن بسنته إلى يوم الدين أيها الإخوة أما بعد فيبقى في هذا اللقاء تنبيهان مهمان التنبيه الأول ما جاء وضاء في هذه الأيام من أن هناك شركة الأهدية هنا في كانوا تنتج أهدية مكتوب فيها اسم الله واسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم فقد تابعنا هذا الخبر هذا الخبر للتأكد والتحقق فتبين لنا بصفة قاطعة أن هذه مجرد شائعة وكذب فالأهدية موجودة عندنا وليس فيها اسم الله ولا اسم رسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعليه فنرجو من إخواننا المسلمين التأكد من كل خبر قبل إشاءته كما نرجو إبلاغ الجهة المسؤولة قبل أن يتخذوا قرارا من تلقاء أنفسهم والتنبيه الثاني ينبغي لكل إدارة ووزارة تابعة لحكومة ولاية كانو أن تهيئ نفسها للنظام الشرعي لنظام الشريعة الإسلامية فلا ينبغي لوزارة من الوزارات التابعة لهذه الولاية تابعة لهذه الولاية المباركة التي أخذت العهد على نفسها أن تطبق الشريعة الإسلامية لا ينبغي لها أن تتصرف وكأنها في ولاية من الولايات الكافرة أقول ذلك تنديدا لما صدر من وزارة الإعلام والرياضة من إعطاء تسريح لفتح بيت سينما في حي بلاوة وهذا مخل لنوايا حكومة ولايتنا الحبيبة ولكننا لا نتخذ القرار بأيدينا وإنما نرجع الأمر إلى الجهة المعنية سائلين الله تعالى لها التوفيق بإعادة النظر في هذا الموضوع يقوى تقومنا أن ماكو tunatarwa ce dangane da abin da ya sha gabata a baya a waɗansu lokuta ubangiji ta'ala ya yi mana gaman kasar da dacewarsa daga mankasar dinsa ba don iyawarmu ba ya arzuta mu da komowar shari'ar musulunci a wannan yanki namu ba wai a jihar zamfara kaɗai ba kusan yanzu dukkan jihohin arewacin kasar nan sun bi sahu tun daga lokacin da uwa jihar kano ta shelanta yin aiki da shari'ar musulunci jihohin da suke da rinjayen musulmi duk sun bi sahu to wannan ko kamar yadda na faɗa gaman kasartin Allah ne sannan kuma yunkuri da kokari na waɗansu ɗaiɗaiku daga cikin yan uwa musulmi cikin malamai masu wa'azi cikin shugabanni cikin yan siyasa da yan kasuwa da kuma samarin gwagwarmayar shari'ar musulunci muna yi wa Allah godiya bisa ga wannan baiwa muna fatan ya ƙara mana ita kuma ya dimantar da ita a gare mu domin kiyaye wannan ni'ima da Allah ya mana domin ya kasance shari'a ta kafu ka'in da na'in domin ya kasance an cimma nasara wajen murkushe dukkan wani kalubale da ka iya tasowa wala Allah a gida ko waje wanda zai iya kawo wa shari'ar musulunci tafiyar hawainiya ko ya sa mata tardaki da dababai dole da mu bayar da kulawa dangane da al'amura masu yawa amma kaɗan daga cikinsu guda uku kasar abu na farko bayar da muhimmanci game da abin da ya shafi ilimi ilimin addinin musulunci wanda da shi mutum zai san ubangijin sai bauta mata ilimin addinin musulunci wanda da shi mutum zai gane haƙƙin mahaifinsa a kansa haƙƙin ɗansa a kansa haƙƙin matarsa haƙƙin makwabcinsa haƙƙin dukkan wanda ya girme shi a kan shi haƙƙin dukkan wanda ya girma haƙƙin wanda ya fi tsaransa ilimin addinin musulunci wanda da shi mutum zai san dangin wajibai da Allah ya wajabta a kansa ilimin addinin musulunci wanda da shi ne mutum zai gane dangogin ladubban zaman tare da tsarin rayuwa ta cuɗanni in cuɗe ka da shari'ar musulunci ta kurta take fatan gudanar hakan tsakanin masu yin riko da ita babu yadda za a yi iya sanin wannan haƙoƙi da wajibai da ladubba sai da ilimin addinin musulunci da haka yana daga cikin abin da ke taimakawa shari'a ta samu nasara samuwar ilimi ya yaɗu a tsakanin jama'a samuwar jagoranci mai kyau da za a dasa bisa ga ilimi bisa ga tsoron Allah ta fuskar malamai ta fuskar alƙalai ta fuskar shugabanni da dai ta fuskoki daban-daban daga cikin fuskoki na rayuwa samuwar wannan zai taimaka mana kwarai da gaske na faɗi wannan akwai abin takaici da ya faru kwana-kwanan nan a wata jiha daga cikin jihohin da suka shelanta yin aiki da shari'ar musulunci ni ganau ne an gayyace ni ina zaune abin ya faru aka ce ana neman alƙalai a kotunan shari'ar musulunci mutane suka gabatar da takaddunsu na kammala karatu waɗanda suka yi arabic da islamic studies waɗanda suka karanta shari'a ɗin a irin su kula legal studies a waɗansu jihohi da waɗansu wurare waɗansu ma daga waɗansu jami'o'i na makwabtanmu suka gabatar da takardun mutum sittin aka yi wa jarabawa interview tun daga karfe goma na safe ba kare ba sai goma na dare amma mutum biyu ne suke da dama damar sun cancantar zama alƙali wallahi mutum biyu kacal suke da dama dama irin dai da baki kirin gara baki baki waɗannan su ne suke da dama dama kaga dole ne a fitakar da mutane wajen neman ilimin addinin musulunci dole ne a zaburar da mutane wajen neman ilimin addinin musulunci abinda kawai muka yanke shawara masu dama daman a ɗauke su a shirya musu waɗansu kwasa-kwasai na kwana arba'in ko wata ɗaya a samun waɗansu malamai zarata a ajiye su ba fita dan in ba haka ba ya za a yi dole sai hakan za a yi to kaga dole akwai bukatan kawo gyara a tsarin ilimi ilimin addinin musulunci da ilimin rayuwa makarantun manhaja islamic ilimin ya faɗi tun daga lokacin da aka daina yau fatocin malamai daga sudan egypt da sauran ƙasashen larabawa namu na gida adadin su bai isa su gamsar da makarantun ba tun daga lokacin aka rinka samun tasgaro daga ɗalibi ya gama hsas ya je bayero ya yi digiri wani ma ya yi master amma wallahi ba zai iya tsayawa a gaban ka ya maka larabci na minti biyar ba ta yaya za a yi wannan ya iya kare shari'ar musulunci da me zai iya kare ta wani makami ne nashi na kare shari'ar musulunci wanda babban makamin shi makamin ilimi ko babu shi sannan sai ilimi da ya shafi rayuwa ilimin boko ilimi na technology ilimi na kimiyya da fasaha ilimi na sciences ilimi na kiwon lafiya ilimi na tattalin arziki akwai bukatar kowane bangare daga cikin bangarorin rayuwa ya kasance muna dogaro ne da kanmu ba ma dogaro akan abokanan adawar abin kunya ne a je asibitin mu a samu ba mu da wadatattun mata likitoci da za su duba matan mu idan sun je asibiti sai dai namiji duba su a wani lokacin ba namijin ba musulmi ba namiji kafiri shine zai duba matar liman ko da ko limamin mu da gari ne akwai abin takaici da abin bakin ciki da ya wuce wannan ina makarantun mu na boko ilimi yayi wanwar akwai bukatar a tayar da shi a yi kama kama kama san in kama san tsakanin gwamnati da jama'a ta yadda za a farfado da ilimi a wannan nahiya kalubalen da ke fuskantar mu akwai kalubale na ilimi ilimin addini da ilimin rayuwa kwatakwasai na dilan na dolan rayuwa a yau sun yi mana karanci a wannan nahiya tamu a wannan yanki namu ka ɗauki dukkan adadi na ɗalibai da suke samun karɓuwa a jami'o'i bayan sun kammala makarantun sakandare sai ka ɗauki jihohi biyar daga cikin jihohin arewa ɗannan masu jayin musulmi daidai suke da jiha ɗaya daga cikin jihohi mafi zama kankanta a jihohin kudu masu rinjayen kafirai akwai lokacin da aka yi kiyasi jiha biyar daga cikin jihohin nan wurin suna daidai da jiha ɗaya daga cikin jihar akwai ba wadda kwanan nan ma ka kiro ta ba ta cikin tsofaffin jihohin najeriya da haka wannan ba karamin kalubale bane ba dole sai an tashi haifa gwamnati ta zira ido ta kalli yaya makarantu za su gyaru masu kuɗi su taimaka su gaya makarantu za su gyaru wani irin tallafi za su rinka bayarwa daga cikin kudin zakka daga cikin ihsani su ɗauki nauyin yaran da iyayensu ba za su iya biya musu makaranta ba sawa'un a mataki na primary a mataki na secondary hatta a mataki na gaba da secondary zuwa jami'o'i abu na biyu bayan wannan bayar da muhimmanci game da neman ɗari da kwabo ta hanyar kasuwanci ta hanyar sana'a ta hanyar noma ta hanyar kira ta hanyar rini ta hanyar dukkan wani sababi na rayuwa da ubangiji ta'ala ya halatta mana mu nemi kuɗi ta hanyarsa babu yadda za a yi mu iya ciyar da musulunci gaba shari'ar nan ta yi tara a jita matukar talauci ya dabaibaye mu matukar rafi ya dabaibaye mu matukar yawan mu masu zaman kashe wando ne matukar yawan mu yan maula ne matukar yawan mu masu ci da gumin wani ne matukar yawan mu dan a wanke goma ne a sa biyar su ba za su iya nema ba ka kasu mafi karfi a kullum tsakanin safe da dare da rana zai ci naira ɗari da hamsin amma bai aikin da zai shigo naira hamsin da zai shigar da naira hamsin a cikin asusunsa ba mu gane cewa ana auna nauyi na arzikin kowace ƙasa ba wai tsabar kuɗi da ke hannun mutane ba sana'o'i wanda za su koya mutane dogaro a kai in teloli masu sa masu kira masu kowace irin sana'a ta rayuwa masana'antu jari kasar noma abincin da ake nomawa da wannan ne ake ake auna nauyin arzikin kowace ƙasa ta yadda idan yayi ƙasa ƙasar ta zama talaka idan yayi sama ƙasar kuma ta zama mai kuɗi amma ba da wani rudi da ke hannu ba ya sau nawa za ku ji an yi budget a jiha a yi budget a gwamnatin tarayya a ce miliyan kaza miliyan kaza ma'aikata kaza miliyan kaza ma'aikata kaza mai idan kake nuna ma idan ka hau kan titi a kowace jiha mai idan kake nuna ma idan ka hau kan titi a kowane gari mai idan kake nuna maka tsakanin ma'aikatu wanda yake na gwamnatin sun jihohi ko ma'aikatu waɗanda suke na gwamnatin tarayya wani aiki kake gani a idanun kai na gudana ga miliyoyin kuɗin amma babu aiki saboda a ƙasa ɗin ba masu aiki idan ka tara kuɗi ko sun kai fanta ba sama amma ka kai girkan tumaki ko girkan awaki ka ajiye babu yanda za a yi za su kwanta akan su ne su tsari su tashi amma ba za su iya amfanuwa da su ba shi ne kwatan kwatan abin da ke hannunmu na kuɗi amma ba mu san yadda za a sarrafa su ba a ji daɗin rayuwa a ciyar da rayuwa gaba a hauhawar da ita a san mai ake ci da haka dole akwai bukatar haɓaka sana'o'i akwai bukatar dogaro da kai mu daina yawon maula mu daina yawon bara bara ba ta cikin addini maula ba ta cikin addini kwanakin baya na faɗa mana na ce ka tafi ofishin kowane shugaban karamar hukuma a ranar litinin mai zuwa ka tafi ofishin kowane kwamishina a ranar litinin mai zuwa ka tafi ofishin kowane gidan gwamna daga cikin gwamnoni na yankin mu za ka je ka samu alal akalli mutum ɗari mutum ɗari biyu mutum ɗari da hamsin sun tsaya suna zaman kashe wando jira suke a basu don girman Allah ya za a yi kasa su da bai da akwai irin waɗannan ya za a yi kasa ta ci gaba da yan mola a dabai bai shugaban karamin hukuma a hana shi tunani ko aiki a dabai bai kwamishina a hana shi tunani ko aiki a dabai bai gwamna a hana shi tunani ko aiki kowa gani yake yi ni ne masa alfarma ya hau da haka ina da haƙƙi a kansa na jefa masa ƙuri'a ko na yaƙin neman zaɓe ko ni ne na hau kan tsani na manna hoton his excellency na sa madara aka zaɓe shi don haka ina da haƙƙi a kansa sai ya mummuna haka ake wa shugabannin kananan hukumi haka ake wa gwamnoni haka ake wa yan majalisa haka ake wa kowa da kowa ba mu da dogaro da kai sai maula kaga mutum ya wanke ya goge ya sa ba ya da rumfa a kasuwa ba ya da gona a bayan gari ba ya da ofis din zai je maula kawai zai ya za a yi mutu gaba irin wannan yanayi babu yanda za a yi mutu gaba kasar noma Allah ya wadata mu da ita ruwa yana gudana rani da damuna muna da fadamu muna da koguna fadamun haɗe da jama'are shigadam ga nan bagwai ga nan hanyar gwarzo ga ina ne wurare daban-daban a wannan yanki namu kasar noma ga ta nan amma ba amfanar ta ga ruwa ba amfanar ta ga dari na samari majiya karfi karfi suna yawo a titi ba amfanar su duk da haka muna cikin talauci muna cikin halin kakalikai muna cikin rashi ba dan komai ba saboda rashin wayewa saboda rashin sanin ina duniya ta sa gaba saboda rashin kulawa ta fuskar dukkan hukumomi ba na ɗorawa hukuma ɗaya ne dukkan hukumomi dukkan cibiyoyi dukkan shugabanni sun yi tarayya wajen wannan laifi namu da haka dole ne mu zo mu farfado da kanmu mu farfado da sana'o'inmu mu farfado da nomanmu mu amfana da da abin da muke ciki na kasar noma wata daula ce a duniya za ta dogara da man fetur ya kasance ta kai labari man fetur ko na shi ake abinda daula za ta dogara shi ta kai labari shine kasar noma amfanin gona shine sana'o'i abinda hannu ke kerawa abinda masana'antu ke kerawa shine abinda kowace daula kowace kasa ta dogara da shi za ta samu sinadarin tattalin arzikin kasa ba a kirga arzikin kasa da yawan nerori ko yawan daloli da suke da su ana kirga arzikin kasa da ma kaba kan gonaki da suke amfani da adadin ton na shinkafa ko na masara ko na alkama da ake nomawa a kowane shekara ana auna nauyinta da masana'antu da masu sana'a da karancin masu zaman kashe wando da irin wannan kasa take su mu duba masu arzikin mu abinda mutum yake so shine ya samu miliyan ashirin miliyan hamsin miliyan ɗari sai je kai ya ajiye a banki maimakon ya zo ya investin dinta ya zo ya daidai da gidan biredi mutum hamsin su samu aiki a karkashin sa ya rage rara na masu zaman kashe wando ya zo ya gidan blok ya zo ya wata masana'anta yana da naira miliyan ɗari ya zo ya samu masu aikin takalma na kofar wambai da ake da su ko masu aikin fatu a cikin fage ko wurare da ake kera makullai da menene a buɗe wani ɗan ƙaramin kamfani tare da goyon baya da ƙarfafawar gwamnati a madadin kai ɗaya kana yin takalmi ni ɗaya ina yi ba riba shekara hamsin sana'a ɗaya ko babu wani hauhawa da ta yi mu haɗa mu yi kamfani ta yadda za a rinka tasdir ana fitar da abin da ake yi ba a cikin gida ba a ta kasashen wasu amma babu da wannan abinda mai kuɗi ke so ya je kai kuɗin ya sa a banki riba ta rinka shigowa ya rinka rayuwa akan riba idan ya so sai ya wani dan kamfani na munafunci a sa sunan wani kamfani ba dan komai ba dan turkuce baya aikin komai amma wannan kamfanin ka rasa mai aikin sayarwa kuma su waye masu sayar a kamfanin da ina da ina yake da ofisi a'a dai yayi ya sa telefon ya samu sai in ya mura wadda take jin turanci ya ajiye ta ita ce sakar sai yasa shike duk bayan kwana biyu uku ya hau jirgi zai je kasashen waje ba abin da ya dauka daga nan zai kai can tare da cewa akwai abin kaiwa daga nan ba abin da ya dauko daga can ya kawo nan tare da cewa akwai abin kawowa daga can ribarsa ce da ta taru ta zama matsutsun kuɗi ita zai je ɗauko a cikin daloli da ya zo ya sarrafa ta a wafa ta zama naira shikenan sai ya canja mota ya canja gida ya canja mace shikenan magana tare da karkari a haka ake rayuwa ba tare da ya ciyar da kasar gaba ba nawa ne masu miliyan ɗari ɗin da ko da mutum goma babu wanda ake a karkashin sa yana cin abinci a karkashin sa wace irin rayuwa ce ta taɓewa wani irin rashin wayewar kai ne sai dai mutum ya rayu a kan riba ribar da Allah ce allazina yakuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu allazi yatakhabbathu ash-shaytanu min al-mas ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويذبي الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم duk cikin laifi ko zina ko caca ko giya ba laifin da Allah ya ce zai yi fada da mai shi sai mai zina a sai mai cin riba Allah ya ce wa mai shi idan ka ki daina wa shirya mai fada fa in lam taf'alu fazanu bi harbin min Allah wa rasulihi ku shirya ga rundunar daga Allah da manzansa mai cin riba ne kawai wannan alƙawari dan mai muke rayuwa akan riba dan ba za mu investin din kuɗin ba kana da kauyen ka je ka yi gidan biredi mana ka je ka samu wata noma ka je ka samu wata gona ta noma imma noman rani ka shuka mangoro ka shuka gwaba ka shuka alayyahu ka shuka tattasai albasa da menene imma noma na damuna dan me ba za a yi wannan ba dan me ya za a yi mu ci gaba bayan muna bara a kan ya za a yi mu ci gaba ku bani tarihin sahabi ɗaya cikin sahabban manzon Allah da yake bara ku bani tarihin tabi'i ɗaya da ya rayu akan bara abubakar siddiq aka kawo hadisi cikin hadisi ce ban yadda ba manzon Allah ya faɗa wannan aka ce ya faɗa yace ban yadda ba aka je taron sahabbai dan azawa wa zai wa wannan shaida cewa manzon Allah ya faɗa sai aka ce waye yaron cikin mu aka ce faɗa masa manzon Allah ya faɗa Umar dan Khattab ce manzon Allah ya faɗa aka ce to me yawa ina kasuwa lokacin da aka faɗa khalifa ne cikin halifofin manzon Allah halifanci bai hana shi zuwa kasuwanci ba abubakar siddiq kuma dan afan sai kuma da yin kasuwa daga masu gonaki sai masu sana'a sai masu noma sai masu kaza sai masu kaza sai masu kaza sai me muke rayuwa akan maula abu na uku daga cikin abubuwan da ke taimakawa a tsarabu su bayan afiradun mujtama dunkuwa tsakanin ɗaiɗaikun al'umma al'umma ta ɗinki ta zama tsuntsiya maɗaurin ki ɗaya al'umma ta manta da bambance-bambancen da ke tsakaninta bambancin siyasa bambancin launin fata bambancin yare bambancin gari bambancin masarauta wai me yake da bebe mu ba mu ci gaba wannan bambance-bambancen idan ko za a yi shari'a ba wannan bambance bambancen ka ɗauki kowace jiha ba zan fara maka da Kano ba ɗauki kowace jiha sai ka samu akwai bambance bambance tsakanin masarauta da masarauta kaza sai ka jigawa akwai bambance bambance tsakanin haɗejawa da mai da sauran je ka katsina akwai bambance bambance tsakanin masarautar katsina da masarautar daura je ka bauchi akwai bambance tsakanin yan katagun yankin katagun na yankin bauchi ka je ina ne ko ina wannan shi ke hana mu ci gaba shari'ar musulunci tana son ƴaƴanta su bince su zama ɗaurin tsiya maɗaurin ki ɗaya ubangiji ta'ala ya kulla alaka a tsakanin mu ta imani da takawa ya ce inna mal mu'minuna ikhwa mummune ƴan uwa ne sannan ya kawo shari'o'i da tsari na ibadoji wanda zai ɗinke ko a iya samun wata baraka ko a samu wani wata tsaga dan ai maho da faci ya shar'anta mana salloli guda biyar a yini cikin jam'i muke yi ya shar'anta mana sallar juma'a cikin jam'i muke yi ya shar'anta mana sallar idi gari guda ake taruwa ya shar'anta mana tsayawar arfa a aikin haji duk duniya take tare bakake da farare larabawa da wanda ba larabawa ba gaba ɗaya cikin tufafi iri ɗaya wanda ke nuna dunkuluwa da mulmulewar al'ummar musulunci don haka dole ne sai mun karfafa yaya za a al'ummar mu ta ci gaba da zama guda ɗaya kar ta daddatse kar ta katance ne ana iya cin nasara akan kowace al'umma idan akwai sabani a tsakanin ƴaƴanta da rarrabuwa amma zai wahala a kayar da kowace al'umma komin kankantar adadin mutanenta matukar a dunkula ciki matukar a ɗinke ciki matukar babu wani mahu a tsakaninsu duk abin da zai iya raba wani da wani idan ka tuno kaza ya raba mu da wani ba nawa bane ba tuno ko mada kan kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah duk abin da ya hada su wani wanda ba addini ba tuno fadin Allah ta'ala al akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'd aduwwun illa al muttaqin dukkan waɗansu masoya juna dukkan waɗansu masu kauna da begen juna ranar tashin kiyama abokanan adawar juna ne in ji Allah sai sai illal muttaqin sai wanda suka haɗu kan takawa sai waɗanda suka haɗu kan imani kan tsoron Allah saboda haka ya jama'a mu ji tsoron Allah mu haɗe kan mu san haƙƙin junan mu mu girmama na ƙasa na ƙasa ya girmama na sama na sama kuma ya ji tausayin na ƙasa manzon Allah ce laysa minna man lam yujilla kabirana wa yarham sagirana baya cikin mu wanda baya girmama babban cikin mu baya jin kan na ƙasa da mu wa ya arif bi alimina haqqahu wanda baya gane haƙƙin da malami ke cikin addini manzon Allah ta ki faɗa a wata riwaya laysa minna man lam yarham sagirna wa ya'rif sharafa kabirina hadisi ne dukkanin su inda kasu daga ƙarshe abu guda biyu nake so in ji hankalin mu akai abu na farko a cikin wannan yan kwanaki jita-jitar zaya mai karfin gaske waɗansu ma sun ji ta kafofin watsa labarai cewa wai akwai wani kamfani na yin takalma a can kusa da jogana hanyar gizawa sun yi takalmi sun sun yi sunan Allah da sunan manzan Allah ce zai mai karfi tayar ba kashin gaskiya ne da malam abdulwahab mun bibici wannan labari kuma waɗansu daga cikin dama daga cikin uwa sun same mu har gida don tabbatar da wannan mun samu wannan labari ne na jita-jita mara tushe ko makama takalmin yanzu haka yana wajen mu an kawo mana shi mun duba babu inda za ka iya nuna alif lallam hakuri a ciki babu iya za ka inda za ka nuna mun jaye hasa bai mun jaye dan ba shi ne muhammad ba ba inda za ka iya nuna wannan a ciki wani design ne kawai masu takalma suka yi ba sunan allah a ciki ba sunan manzo allah a ciki mun leka mun juya shi ta nan mun juya shi ta dama mun juya shi ta hauni mun yi sama mun yi kasa da shi mun birkice mun yi kaza wallahi babu inda sunan allah ke ko sunan manzo allah jita-jita ne kawai ta mutane da haka mutane su ji tsoron Allah a daina yaɗa jita-jita a cikin gari innal ladzina yuhibbuna an tashi al fahishatu fil ladzina amanu lahum azabun alimun fid dunya wal akhirah wallahu ya'lamu wa antum la ta'lamun waɗanda suke san alfasha ta yaɗu tsakanin mutane to suna da suna son su yaɗa alfasha ko alfasha ta yaɗu tsakanin mutane suna da azaba mai radadi a duniya da lahira inda Allah madaukakin duk labari da ya zo mana mu yi kokarin mayar da shi inda ya dace waye ya faɗa maka zai ce ai wani ne shi kuma ya faɗa maka shi ma ji ma ji ne akwai lokacin da mutum zai zo ta kankare na bada labari kai ka ce ki da shi aka yi in ka tambaye su tambayoyi da Allah ya shi abin ya faru a wani wuri da wani lokaci nawa ga wata yace wallahi tallahi ni ma ji ne to waye ya faɗa ma wani shi ko ba yace wallahi shi ma faɗa masa kai sai ka ce waye ya faɗa magana sai dan ne kawai ya je hutu tsakanin mutane da haka in ka ji abu sai ka bi diddigi a ina kamfanin yake wuri kaza hau ma kin mana ka je ka je ka binciko ina ma'aikatan kamfani ka iya samun tun daga lebura masu da har zuwa sama har darakta har waye da Allah na ji an ce kamfanin ku na yin kaza gaskiya ne ina so in gani kaga magana ta kare amma da ka ji labari a nan wurin daga dorai sai ka hawo bot ka tafi bata kana sauka sai ka yada wani anan ya jika shi kuma ya hawo bot ya tafi yan kaba shi ma yana sauka a can sai ya yada sai ga rediyo mai jini wani lokacin tasirinsa ya bi rediyo wanda yake mai waya saboda haka mu ji tsoron Allah mu daina yada jita jita kuma ko da irin wannan ta faru kar mu ce za mu dauki doka a hannun mu kadai sai mu mika abin ko kanmu zuwa ga hukumar abin da ya shafa shari'ar musulunci bai yarda ba da ɗaiɗaikun mutane su dauki doka a hannun su kadai abu na biyu daga cikin ababen da nake gani ya kamata in faɗakar dukkan wata ma'aikata da ke karkashin jihar Kano ko dukkan wata hukuma da ke karkashin gwamnatin jihar Kano ya kamata ta kirga kanta cewa tana zaman shimfiɗa ne na kafar shari'ar musulunci nan zuwa lokacin da mai girma gwamna ya riga alkawarta ɗaya ga watan Ramadan sabili da haka dukkan waɗansu kudurce-kudurce da tsare-tsaren aiki na ma'aikatar ya kamata ta kwatanta abin da zai dace da salo na shari'ar musulunci don a san cewa an fita daga cikin ballagazar rayuwa wadda ake ciki wadda ba ta shari'ar musulunci zai wahala a rana ɗaya ka canja al'ummar da aka daɗe ana mulkarsa sama da shekara ɗari ba musulunci ka ce yau za su koma kamar musuluncin lokacin annabi da sahabbai duk wanda ya faɗi wannan ma ya san cewa mafarki yake sai dai a daddabe shi don yi tashi daga bacci amma dai a rinka bin hanyoyi da suka dace da za a rinka rage barna duk inda aka samu hanyar kafar barna a rage ta duk inda aka samu a rage ta duk inda aka samu cikin shekara ɗaya cikin shekara biyu sai ga komai ya daga ya gyaru da haka muke kira kar a ɗauka cewa haƙƙin tsayar da doka ɗin yana ratayewa ne a wurin gwamna da 'yan majalisa su kadai a'a ya rataye a dukkan wata ma'aikata daga cikin ma'aikatan gwamnatin jiha abin da yasa na faɗa haka abin da ke hannuna din nan lasisi ne na bude gidan sinima da aka bayar za a bude a unguwar fadawa unguwa ce wadda dama tana ɗaya daga cikin unguwannin da suke da karanci na security ko zaman lafiya ba dan komai ba saboda adadin waɗanda ba musulmi ba da yawa a cikin unguwar kuma da haɗa kan fata garin masu unguwa da dagatai irin banzaye daga sannan wanda ba su da kifin addini ko sanin ciwon kai da kuɗin su za su sai gida su saya su bai wa ɗan coci ɗan coci kuma ya zo ba ɗan coci ɗan coci kuma ya zo buɗe coci a ciki da haka duk aka yaɗa coci a wurin musulman wajen suna damuwa sai kuma yanzu a zo a ce za a kawo gidan sinima a wajen to Allah hakika ba yi hikima ba bayan kasancewar gidan sinima din dama can na dama ai akwai alamar tambayoyi a kai na da din ma gidajen gidajen sinima akwai alamomin tambayoyi a kai don kila abin da wani zai ce ai wuraren da sakatawa da holewa ita rayuwa ba dukkan ta kiyamul laili bace ba ita rayuwa ba dukkan ta zikiri da hailala da istighfari bane ba kamar yadda wani sahabi ya fata sa'atan fasa'atan wata rana a zama gaske wata rana kuma a kawo wani abu da zai dauke kewa waɗansu wasanni to amma ko wasanni da suka dace da shari'a dukkan wani wasa ko wata hanya ta holewa wadda za ta taimaka wajen wargaza tarbiyya da lalata al'umma to ya kamata ya kasance an yake ta fafa kuma kowa ya san daga cikin ababen da suka taimaka wajen rushewar tarbiyya a wannan kasa samu akwai gidajen su ne ba saboda abin da ake nunawa a cikin nufinannika na soyayya irin wadda ba dace da salon addini ko al'adunmu ba soyayyar kasar indiya fininnika na barayi mashahurai wanda suke zuwa su fasa banki kamar american films funinnika na cin zali irin na yan cana funinnika na dukkan wata fitsara da rashin arziki da rashin mutunci duk su ne ake nunawa a gidan su ne ba dinnan tamanin cikin ɗari abin da ake nunawa kenan in baka ce ɗari bisa ɗari ba amma hanyoyin shakatawa ga sunan daban-daban manzo Allah ya ce ka hau doki ka fita asuba ne ka iya nan kaya da hanyoyin shakatawa ne kai kaza kai wasa duk hanyoyin shakatawa ga sunan dama da shari'a ta kawo mana amma duk abin da zai rufe tarbiyya ya lalata al'umma ya dakile ta to ya kamata ya kasance an yaƙi da haka muke kira ba wai ga gwamnati kai tsaye ba zuwa ga ma'aikatar da abin ya shafa ministry na information internal affairs youth and sport and culture youth sport and culture su ne suka bayar da wannan lasisi na bude gidan su ne ba unguwar badawa wanda wani mutum mai suna muhammad bashir yahaya assistant director na youth development ya sanya hannu a madadin famanin sakatare a kai cewa a shawarar mu bai dace ba ya kamata a gaggauta soki dan a wanzar da zaman lafiya a wannan unguwa kuma dan a ceci dan abin da ya rage na tarbiyyar al'ummar musulmai da suke nesa fatan mu gidajen su ne da ake da su ma a rage su ana ragewa ɗaya ɗaya ɗaya a kulle a kwace lasisi a yi menene har yanzu to babu ba wai a ƙara mana wani adadi ba ko muna kira ga al'ummar wannan unguwa ta badawa kar su ɗauki dukkan wani mataki na ƙarfi su da karan kansu irin yadda suka kawo kukansu a nan gurin ko muka shelanta kuma alhamdulillah ubangiji ta'ala ya datar da mu yau da ziyarar mai girma gwamnan jihar Kano zuwa wannan masallaci to kuma mun tabbatar ko da mai girma gwamnan bai zo ba kasa din mu yana yaduwa na irin wannan karatuttuka zai isa har zuwa ga kwamishinan da ya shafi wannan ma'aikata wanda shine kai tsaye nauyin ke hannunsa kafin ma gwamnati ya sa baki mun tabbatar insha Allah gwamnati ba za ta zura ido ta ga wannan gidan sinima ya tsaya da gindinsa ba domin kuma zai zama barazana da zaman lafiyar wannan unguwa zai iya kawo tashin tashina tsakanin al'ummar da ba sa so a yi da kuma waɗanda su kuma suke mayar da abin hanyar neman kuɗinsu shine su nemi kuɗi ta hanyar lalata al'umma ta hanyar lalata yara na gari ka iya cewa a jikin takardar a akwai ka'idoji na cewa kar a bar yara kanana su shiga kar a bar mata su je kar a bar kaza ka je ka je dukkan wani gidan sinima da ba za ka sami yaro kasar shekara sha biyar ba kowane gidan sinima za ka samu wannan dan lalacewa ma wani abu shine hatta waɗansu kuma suke yin gida na bidiyo su zo su kawo akwatin bidiyo suna sa yara suna sato sato kuɗi a bankaɗan gadon mahaifinsu baban ta ba babu su kudin cefane ya fita kasuwa ba zai dawo sai da yamma ta ajiye karkashin fulo yaron ya je sata don saboda bayan lita'i ya je gidan bidiyo to irin wannan ma muna fatan gwamnati ko hukumar da abin da ya shafa da ke karkashin wannan gwamnati ta mai albarka za ta kawo wani tsari da dokoki na gaggawa wanda za su magance mana masu irin wannan gidajen bidiyo da suke taimakawa wajen lalata yara Allahumma izzal islam wal muslimin wa zilla shirkal mushrikin wa dammir a'da ad-din wa ansur ibadatal muwahhidin wa ahmi hawzat ad-din ya rabbal alamin Allahumma aminna fi awtanina wa aslih a'immatana wa ulata umurina waj'al wilayatina fi man khafaka wattaqaka wattaba ardaka ya rabbal alamin Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu من زكاها أنت وليها ومولاها اللهم وفق لأولياء أمورنا إلى ما فيه الخير للإسلام والمسلمين اللهم وفقهم لما فيه الخير للإسلام والمسلمين